tsangayar koyar da aikin likita wato faculty of medicine da jami'ar ta samar kamar yadda professor sunusu mamman ya sanar za ta ba 'yan asalin jihar katsina damar karanta kusa-kusai inda a da suka yi musu nisa yanzu kuwa kamar yadda professor sunusu mamman ya ce nesa ta zo kusa ranar 24 eh, ga watan uku ta wannan shekara mun aishi takarda daga hukumar kula da jami'o'i ta cewa Ah, sun ba mu dama mu kafa sabbin ah, kwasa-kwasai ga goma sha hudu cikinsu su hada karatun aikin likita karatun sanin ilimin ah, ƙasa da ƙasa karatun sanin yanayi da sauransu wannan waɗannan tsare-tsare sabbin kwasa-kwasai da aka kawo ba an kawo bane don kowa sai don 'ya'yan jihar katsina shi ya sa ma muka ƙoƙari yanzu muka sa rana za a zo a yi abinda muke kira ƙarin gwajin jaraba duba yara ko sun cancanci su yi yaran duk da ya ci 200 a wacce shekarai jam yana iya zuwa ya nemi karatun likita sannan za mu ba da fifiko cikakke da kawai 'yan asalin jihar kasa. jami'ar karkashin jagorancin professor sunu mamman ta loda da ƙarin sabbin kusa-kusai da zumar cike giɓin da ake samu musamman ma ga masu son karanta irin kwasa-kwasan da ke samun tsaiko idan sun yi karatun diploma ko nce akwai kuma kwasa-kwasai da aka yi kamar kwasa-kwasan da aka kirkiro waɗanda wasu yi nce sun yi diploma a primary education early childhood education a business education da sauransu sai ya zo in suka zo digiri su rasa inda za su je karatu to cikin hukuncin allah cikin kwasa-kwasan da aka ban dama in kafa har da waɗannan sabbin kwasa-kwasai domin ganin cewa waɗanda suka yi nc e suna iya da direct su karanta wani tun nan ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka shine kafin mami wannan sai da muka samu gine-gine muka yi an yi ginin ɓangaren da zai kula da wannan don idan ɗaliban sun zo suna da duk na'urar da ake bukata don ci shugaban jami'ar ya ce duk don al'ummar jihar katsina musamman ma'aikata da masu bukata ta musamman su samu sauƙi wajen ci gaba da karatukansu ne ya sa suka bullo da tsarin karatu mai rangwamen cin lokaci wato part da kuma sashen koyar da masu bukata ta musamman mun samu approval amincewar hukumar kula da jami'o'i na muhara kwasa-kwasai goma sha hudu guda goma sha shida a wannan part ciki har da accounting shi manuwa wannan part gajeren lokaci shine kana da mata kuna tare da ita ko kana da wani aiki da ba zai baka dama a sabar ka je ka karatu full time ba sai ka zo ka rijista ranar juma'a asabar lahadi kawai ake lance za ka yi shekara shida kana yi ka samu digiri kuma digirin ka daraja shi ɗaya da digirin wanda ya je zauna makaranta baya ga wannan ma masu azancin magana na cewa da ruwan ciki ake jan da rijiya professor sunusu ya ce an samar da gidajen da da kaɗan ya rage su kai ɗari ga malaman jami'ar wato lakcarori domin gudun raba musu hankali da sauƙaƙa musu zirga-zirga. mun yi kuma cikin tsare-tsaren da aka yi an ta shi wannan tsarin da muka nazo da shi tun da nazo wata ashirin da da suka wuce na yi ƙoƙarin ganin cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ke da ma'aikatan jiha an ma'aikatan umaru musa shine wurin da za su kwana mun gina gidaje guda tamanin masu waɗanda sha biyar ne cikin tamanin kawai sittin da biyar mai ɗaki uku kaka kwana da mata biyu ɗaya ɗaki naka kuma mai ɗaki biyu biyu su ma guda goma sha biyar in allah da kwanan nan mutane za su fara kwana cikin gidajen domin aiki ya inganta koyarwa ta inganta mutane ba sai sun je sun kama haya cikin gari ba suna da gidajen a shekarar 2006 ne da gwamnatin marigayi malam umaru musa yar aduwa ta asasa jami'ar da yanzu haka katsinawa da sauran 'yan najeriya da ma 'yan kasashen duniya ke morarta daga katsina abdullahi garbajani